Masu sauraronmu barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Ku da sake shigowa wannan tashar da take lunguna da sakuna ta da kuma ne ku rahotanni masu sayi hanci da kuma inganci daga nan faɗin gida Najeriya wasu lokutan ma har da ƙasashe masu makwabtaka da Najeriya mu. Masu mu ba mai amfani da wannan dama gurin mika godiyonmu a gare ku da kuma fatan alkhairi. Ta da kuma koma yin addu'a a gare ku na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala biya muku bukatun ku na alkhairi dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe ta da kuma nuna jin daɗin kasancewa da mu da kuke yi mun gode dan ba mu da abin da za mu furta a gare ku sai dai godiya ta musamman da kuma fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya bar su da kauna tsakanin mu da ku amin To a rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu dai masu sauran mu kowa san irin takaddama da take barkewa a jihar Kano dangane da maganar rushe wayannan masarautu ɗaya ha guda biyar wanda gwamna Abdullahi Umar Gandoji ya yi ta da kuma bayani wanda injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya yi ta da cewa kuma dai za a duba yiwuwar rushe wayannan masarautu. sai ga shi a yanzu kuma shi ma ya fito ya zazzafin martani ta da kuma bayyana ainihin abin da ya sa kirkiri wannan masarautu da kuma turawa abdul injiniya da tarabi musa kwankwaso magana zazzafa masu tsaron mu kafin saka muku cikakken rahoton don allah muna neman ku da ku tanna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan ne shigowar ku wannan shi mai albarka na farko mun gode ga cikakken rahoton gwamnan jihar kano wato dr abdullahi umar ganduje ya ce bai ƙirƙiri ƙarin masarautun kano guda hudu a gwamnatinsa ba don a rushe su ba ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a bikin ranar ma'aikata a filin wasanni na sana abacha da ke jihar kano inda ya ce allah ba zai turo wanda zai wargatsa su ba gwamnatin jihar kano a baya ta rarraba masarautun kano zuwa gida biyar inda daga baya ganduje ya tsige muhammadu sulusu biyu daga karagan mulkin jihar kano a wani bidiyon da aka gani yana yawo a kafar sada zumunta sanata rabi'u musa kwankwaso dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar nnpp ya ce sabon gwamnan jihar kano ne ke da ta cewa game da sayar da sarautar da jihar kano wadda aka yi na rarraba su a gida biyar ya kuma bayyana cewa kirkirar masarautun guda hudu ƙari kan masarautar kano ɗaya ta baya alama ce ta mai nuna haɗin kai ci gaba da kuma zaman lafiyar al'ummar jihar Kano inda a jawabin nasa dake yin da cewa na tabbata kowanne daga cikinku idan ya je hedikwatar waɗannan masarautu za ka tabbatar cewa babu shakka an kawo ci gaba da wannan wurare saboda haka muna tabbatar muku waɗannan masarautun an yi su ne domin haɗin kai baki ɗaya waɗannan masarautun an yi su ne domin su kawo ci gaba ya ƙara cewa kuma an yi su ne domin kafa tarihi da kuma ƙara daraja a sarautar gargajiya ya ce waɗannan masarautun an yi su ne domin daraja domin daraja waɗanda mutanen da suke zaune a wannan gurare kuma ina tabbatar muku da cewa waɗannan masarautun dindindin sun zauna kenan a su idan allah ya yarda sai mahadi ka ture kuma mahadin ba zai ture wanda da a ce ya ture har an rushe su ba kuma ina tabbatar muku ko ba gwamnatin mu ba muna nan kuma muna addu'a na zanar da wayannan masarautu a kazalika a baya kwankwaso ya yi ishara ga makomar masarautun a kano guda biyar da aka karkasa a gwamnatin abdullahi umar ganduji domin ya tabbatar da cewa dai wannan wanda aka basu wannan sanduna gorori kawai aka basu wanda dai magana ta dinga ya matsa hado da cewa dai da karshe an tabbatar da cewa abba gida gida wato abba kabir yusuf sai ya rushe wa'annan masaraututa da kuma dawo da sinusi lamido sinusi to wannan da ya ba karamin tashin hankali bane ba dangane da rushe wayannan masarautu wanda za a ce za a kuma daga baya domin da ya babban matsalar da za a iya samu shine za fa iya dawowa su ma masarautu su koma tamkar fagen siyasa a ce sabon sarki kuma sabon gwamna ko kuma a ce dukkanin wani gwamna wanda ya hau to zai shigo da abubuwan da suke zuciyarsa ne kyauta da kuma zaben wanda yake ganin cewa su kaɗai ne za su iya masa aiki ba tare da an ɓata lokaci ba.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 illa ya kuma ku danna mana lakin mu ma ma kan ne da zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna ta da kuma nemo ku rahotanni da dumadumin su masu haran mu da ƙarshe me za ku iya cewa gani da wannan zazzafin martani wanda gwamnati Abdullahi Umar Ganduje wa injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso akan katse wayannan masarautu mun gode muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment